أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau in Allahu za mu yi majalisi na 23 kuma jiya mun tsaya a ƙarshen suratul kautar yau kuma insha Allahu za mu tashi a farkon suratul kafirun suratul kafirun sura ce ma'ana ubangiji ta ala ya saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin makka bai kaura ya koma madina ba sannan tana da ayoyi guda shida abubuwan da take karantarwa shine aqida da kuma bara'a wa shirka gaba daya wato yi wa shirka waye yasa ake ambaton ta suratul bara'a hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karsance yana karanta kuliya ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad fi rak'atay tawaf wato rak'o'i da yake na tawafi wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi wato idan mutum ya tawafi sau bakwai ya kewaye dakin kaba sau bakwai zai ainihin yi nafila raka'a biyu bayan maqamu ibrahim kamar yadda Allah ta lati wattakhidhu min maqami ibrahim musalla to ana son a raka'an farko bayan fatiha ka karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan fatiha ka karanta qul huwallahu ahad don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su sannan haka nan ya tabbata manzala ta kuma yana karanta su a raka'atul fajri nan ma kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga hadisin Abu Huraira wato rak'o'i guda biyu da ake kafin sallan asubahi sune raka'atul fajri manzala ta kuma yana karantawa a raka'an farko bayan Fatiha yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan fatiha yana karanta qul huwallahu ahad abdullahi bin umar yace ramaktu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam arba'an wa ishirina marra aw khamsan wa ishirina marra yaqra'u fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ar-rak'atayn ba'da al-maghrib biqul ya ayyuhal kafirun wa bi biqul huwallahu ahad yace na lura sosai manzon Allah sallallahu yana karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu a rakawi guda biyu da yake kafin sallan asuba da rako'i guda biyu da yake yi bayan sallan magariba yace na lura sosai har sau ashirin da hudu ko kuma sau ashirin da biyar <clears throat> na ga yana karantawa wannan hadisin shi ma imam ahmad ne ruwaito shi hadisi ne ingantacce a cikin wani hadisin wanda wato ainihin babara ne ruwaito da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun min ash shirki. idan ka taro wajen shimfudanka za ka yi bacci to ka karanta kulliya ayyuwal kafirun domin ita ta waye ne daga shirka ko da ka duk wanda ya zo bacci ana son ya karanta kulliya ayyuhal kafirun yayi wa shirka ta waye kafin wato ani ya kwanta kuma imam Musulmi shi ma imam ahmad ya rawaito irin wannan hadisin da lafazin idan ka rike wurin kwanciyanka duk ma'anar su ɗaya ne ka karanta kulliya ayyuhal kafirun ubangiji subhanahu wataala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce qul ya ayyuhal kafirun bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala وهم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ubangiji subhanahu wataala ce kul ya ayyuhal kafirun ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal kafirun ya ku kakurai. la a'budu ma ta'budun ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba na gumaka da wasu kishiyoyi da kuka kawo Allah subhanahu wataala wala antum abiduna ma a'bud kuma ba za ku bauta wanda nake bautawa ba shine ubangiji subhanahu wataala wato wannan suran ta sauka a lokacin da mushrikai suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga wato a daina adawan da ake yi wato shine a zo a haɗa kai a bautawa allolin gaba ɗayansu da na manzon Allah da nasu duka domin ainihin a daina adawa sai suka ce to yanzu abin da za a yi ka zo ka bauta wa gumakanmu shekara ɗaya mu ma sai mu haɗu mu bauta wa abin bautanka shekara ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya ƙi yadda to shine wannan suran ta sauka don ta nuna musu ko ta ta da su cewa su ɗebe kammani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bauta wa gumakansu sai aka riba wannan rigiman aka yi wa kafurai raddi akan wannan tunanin nasu cewa manzon Allah ta sama ba zai taɓa bauta wa gumakansu ba a yanzu bai zai yi ba kuma nan gaba ma ba zai yi ba to shi yasa nan Allah ta'ala ya umarce shi ya faɗa musu la a'budu ma ta'budun ba zan bauta abin da kuke bautawa ba na daga gumaka da wasu kishiyoyi da kuka sawa Allah subhanahu wata'ala wala antum abiduna ma abudu kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba wato amma anan ma din an ce man ba za ku bautawa wanda nake bautawa wato ma anan mausula ne ba za ku bautawa wanda nake bautawa ba shine ubangiji subhanahu wata'ala wato kowa ya je ya rike nasa kenan ni kan ina na akan gaskiya ba zan daina bautan Allah subhanahu wataala ba in dai har sai na bauta wa gumakan ku za ku bauta wa Allah to shikenan ku je ku ci gaba da bautan gumakan ku ni kan ba zan bautawa wato ainihin gumakan ku ba ubangiji ta'ala shi kaɗai zan bautawa wanda ba shi da abokin tarayya sannan sai ce wala ana abidun ma abatu sannan kuma ni ba zan yi ibadan ma irin ibadan da kuke yi ba wannan ma din kuma aka ce masdariya ce wato wala ana abidun ibadataku ba zan yi irin ibadan da kuke yi ba shine ibada na me na bautan gumaka in shiga hanyar da kuke a kanta idin ga koyi da ku ina irin ibadan da kuke yi idin ga ainihin zuwa ina rataya gumaka wani abu ko kuma ina zuwa ina roƙon gumaka ko makamancin wannan ba zan bauta gumakan ba kuma ba zan yi irin ibadan da kuke yi ba sai dai ni ina wa Allah ta'ala shi kaɗai ne a bisa yanda yake so kuma ya yarda da shi ko kuma ku je ku rike irin kalan ibadanku ku ni kalan ibada ta irin ta ubangiji ne subhanahu wata'ala wacce ya yarda da ita sannan wala antum abiduna ma abud kuma kuma ba za ku bauta ba za ku yi bauta irin bautan da nake yi ba nan ma ma in mazdariya ne ma wala antum abiduna ibadati kuma ba za ku yi irin ibada na ba wato ba zan bauta wa gunki ba kuma ba zan yi irin ibada wacce ake wa gunki ba ina bauta wa Allah ne kuma ina bautan a bisa yadda Allah ya shir'anta ko kuma ba za ku bauta wa Allah ta'ala yadda ya shir'anta ba kuna ibadan ku irin ibadan da kuke yi wa wato ainihin gumaka saboda shi manzo Allah ta salama ina bin umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala ba shi ya kirkiro wa ba shi ya kirkiro bautan ba Allah ta'ala ne yake tsara masa saboda haka shi ibadan da yake yi wahayi ne daga Allah su kuma ibadan da suke yi wato sun sun kirkiro wa kansu ne kawai su suka ga cewa ya kamata su yi shi yasa suke yi amma ba suna da dalili ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul najm in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda wato ba komai suke bi ba sai zato a zaton su gumakan da su cece su to shine suke bin gumaka da kuma abun da ransu yake so shikenan son zuciyarsu suke bi suke wannan bautan kuma alhalin shari'a ta zo musu daga wajen ubangiji subhanahu wataala to anan dai ana nuna musu tawaye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bauta gumaka ba har abadan abada kuma sannan su ma su je su rike bautan su inda sai ya bauta wa gumakan da su bauta wa Allah ibnu kafir yace fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fi wato ya musu bara'a a cikin dukkan abin da suke a cikin sa kowane iri yace fa innal abida la budda lahu min ma'budin ya'buduhu wa ibadatin yasluquha ilayhi duk wani mai bauta dole ya zama yana da abun bautan kuma yana da wata irin ibada kalar ibada da yake wa abun bautan sai ce far rasul sallallahu alaihi wa sallam wa atba'uhu ya'buduna bima shara'ahu wato ya'buduna Allah bima shara'ahu manzala ta sama da masu binsa suna bautawa Allah ta'ala ne da abun da Allah ya shar'anta wannan ko shine ma'anan la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya wato ainihin sai Allah saboda haka la ma'budu illallah wa la tariqa ilayhi illa bima jaa bihi rasulullah wato babu abun bauta sai Allah kuma babu wata hanya da zaka bi ka je wannan bautan ko kai wannan bautan sai dai in ka bi abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi shine ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma shi musulkai suna bauta wani Allah ibadan da Allah ta'ala bai yi izinin abauta masa da ita ba kwata-kwata Allah bai yi izinin abauta masa ko kuma abauta wa gumaka ba bai yi izini a yi wannan kalan ibadan ba ita suke yi to amma mazala ta sama yana bin abin da Allah ta'ala wato ainihin ya shar'anta masa ne to wannan shine ma'anan da ibnu kafir ya fassara wannan ayan ko mafi yawan malamai suke a kansa amma wasu sun tafi cewa maimaitin nan da aka yi duk ɗaya ne ba wani bambanci saboda haka qul ya ayyuhal kafirun kace musu ya ku kafirai la abudu ma abudu bazan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba sai aka ƙara karfafa magana wala ana abidun ma abad ni bazan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba wato an ƙara karfafa magana ne don a kore ta haka wasu malamin tafsiri suka fassara wasu suka ce a'a abinda ake nufi da jumlolin farko suna nuna a yanzu ba zan bautawa Allah ba ai ba zan bautawa gumakan kanku ba sannan na ƙarshe ko suna nuna a nan gaba ma ba zan bautawa wato ainihin gumakan kanku ba shine qul ya ayyuhal kafiru, la a'budu ma ta'budun a yanzu ba na abin abinda kuke bautawa sannan wala antum abiduna ma abu kuma ba kwa bautawa wanda nake bautawa shine ubangiji ta'ala sai suka sake cewa wala ana abidun ma abat Allah ta'ala ce wala ana abidun ma abatum kuma nan gaba ma ba zan bauta abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma abud kuma nan gaba ma ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba to haka nan wasu suka fassara wato ainihin wannan wato fassara to amma shekku isa mai jami'a ya kai to ni tafsirin daban kuma ya karfafa shi yace na farkon yana nuna kore aiki na biyun kuma kore karban abun gaba daya shi yasa na farko ta zama jumla fi'liya na ƙarshen kuma ya zama jumla ismiya so da haka la abudu ma ta'budun ba zan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abinu ma abud kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba wala ana abidun ma abatun kuma ba zan taba karban in bauta wa gumaka ba wala antum abinu ma abud kuma ba za ku karbi hakan din ba saboda haka kenan wato an kore aiki da kuma karban abun ma gaba da in kuna tunanin a nan gaba ma za a iya yi to ba zai yiwu ba a nan gaba to sai ubangiji ta ce lakum dinukum waliya din wato addinin ku naku ne ni ma nawa ne wato ku addinin ku shine shirka ku je ku rike shirkan ku ku yi ta sannan ni ma ina da tauhidi na shine musulunci shine bautan Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da an masa wato ainihin shirka ba saboda haka kenan an yi bara'a da ta kowace bangare sai sa malamin tafsiri suka ce wa hadha ghayatun fi tabarri min ibadati kuffari wa ta'hid ala ibadatul wahidil wahid qahhar wannan shine kai matika wajen tawaye wajen dukkan abin da kafirai suke bautawa ko irin ibadan da suke yi da karfafa bautan Allah subhanahu wataala wanda yake shi makaɗaici ne kuma shine mai rinjaye wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratu yunus wa in kazzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun idan kuka karyata ni Allah ta'ala ce ka gaya musu ni ina kan aiki na kuma kuna kan aikin ku ba ruwana da ku kuma ba ruwana da ku kuma babu ruwan ku da saboda haka ku je ku yi na ku shirkan ni ina nan ina tauhidi na kada ku taba ni ni ma kada na taba ku wannan shine ma'anan wannan sura to amma mu sani wannan suran ta sauka ne kafin a farlanta jihadi da aka farlanta jihadi kuma ko kai imani ko kuma ainihin a ka domin da suna cutar da manzala ta sama bai da iko ramawa sai aka ake ta wato nuna masa kawai basu su je su yi abin da za su yi shi ma abin da zai yi to amma daga baya da aka wajabta yaƙi a yanka kika musulunta kuma ga takobi nan zaka gaya wa mutanen gidanku saboda haka umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha akamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah saboda haka wato duk wanda an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah wanda ya faɗa ya kiyaye jininsa da dukiyarsa sai dai a haƙƙin musulunci sanin sirrinsa yana wurin Allah amma wanda bai faɗa ba fa babu abin da zai hana in yake shi to kaga wannan ayan ta sauka a makka ne kafin a farlanta jihadi imamu shafi'i ya kafa dalili da wannan suran wato ko kuma yayi da wannan ayan lakum dinukum waliya dini asalin sa waliya dini to amma tun da suran ta kare da nunun shine aka bar shi a dini saboda haka yayi kafa dalili da wannan lakum dinukum waliya din ko ku rike addinin ku ni ma ya rike nawa yace to al-kufru kulluhu millatun wahidatun yace kafirci gaba ɗayansa addini ne guda ɗaya ko da zaka je wannan suna bautawa shanu wannan gumaka wannan wuta ko wannan yahudu wannan nasara yace gaba ɗaya addini ne guda ɗaya don wannan ayan ta nuna in ba musulunci ba to duk sauran kafirci ne gaba ɗayansa yace to al-kufru millatun wahida kafirci addini ne guda ɗaya to me hikimar hakan din da zai faɗi wannan magana abin da yasa ya faɗi wannan yace dukkanin su barna ne musulunci shine gaskiya to duk kafirci abu ne guda ɗaya abin da sa ya faɗi haka ina nufin wa'incan ma'abota addinin wato za su iya gadon juna yanzu bai hude in yana da dangi da banasare in ya mutu sai gade shi saboda mai alkufru millatun wahida duk addinin su ɗaya ne ka san sabanin addini yakan hana gado wannan musulmi wannan kafuri la yarisul muslimul kafira wal kafirul muslim musulmi ba gadon kafuri kafuri ba gadon musulmi to su kuma kafuran fa za su gaji juna kamar a ce ana daula ce ta musulunci kai alkali ne an kawo maka rabon gado ƙara aka kawo maka a kotunka cewa wannan ba na sare wannan ba yahude sai yahudawa suka ce ba na sare nan bai da haƙƙi ai ba addinin su ba sai ce yana da shi saboda babansa ne ba yahude to zaka bashi gado ko ba zaka bashi ba a ra'ayin imamu shafi za a bashi saboda al millatun wahida da wanda suke tare da shi a bisa wannan fahimta tunda akwai dangantaka ko akwai sababi na gado shikenan za a za za za a bashi gado saboda duk kafirci barna ne gaba sa bautan Allah ta'ala shi kade wato musulunci shine kawai addini na gaskiya saboda haka inna dina indallahi al-islam duk sauran ba addini bane to sai ce za a ba su ainihin gado amma imam ahmad da wasu daga cikin malamai suka ce babu gado a tsakanin ba yahude da banasare ko mai wani addini da wani addini saboda me ya ce al-kufru milalun kafirci addinai ne daban-daban akwai ba yahudi akwai ba nasare akwai ba majusi akwai ba sabi'e ga sunan dai kala-kala addinai ba abun da babu saboda haka yace daban-daban ne saboda haka wanda yake wannan addinin ba zai ba zai gaji wanda yake wannan ba wanda yake wancan ba zai gaji wancan ba babu gado a tsakanin su ba yahudi ba zai gaji ba nasare ba ko akwai dangantaka ta jini a tsakanin su haka aka san haka ba nasare ba zai gaji ba yahudi ba ko da akwai dangantaka ta jini ko ta auratayya na sababin gado babu gado a tsakanin su menene dalilin sa shine wani hadisi na Amr bin Shu'aib am abihi an jaddihi hadisi ne ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatawa la yatawarasu ahlu millatayn shatta la yatawarasu ahlu millatayn shatta ma bota addini guda biyu daban-daban ba sa gadon juna to kaga wannan hadisin ya raba rigima hadisi ne ingantacce la yatawarasu ahlu millatayn shatta saboda haka in wannan bai hude wannan ba nasare babu gado a tsakanin su wannan magana ita za ta fi inganci tunda wannan nasti ne fi mahallin niza don manzo Allah ya nasanta ya ce babu gado a tsakanin addinai guda biyu wannan kuma ba maganan gado wannan ayan take ba lakum dinukum waliya dini tana magana akan wato duk sauran wani a duk addinai gaba ɗaya wanda ba addinin musulunci ba barna ne addinin musulunci shine addini na gaskiya to kaga kenan sai a bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi da Ibn Majah kuma hadisi ne wanda yake ingantacce in kana alƙali aka kawo maka rigiman gado bai hude da banasare to ba za ka ba su gado ba saboda haka wanda yake kan addinin sa in yan uwansa shi zai gaje shi wanda baya kan addinin sa ko ba zai gaje shi ba kamar yadda musulmi baya gadon kafuri kafuri baya gadon musulmi haka idan addinai suka zama biyu addinai na kafurci to wani ba zai zai gaje wani ba wannan shine karshen wannan suran suratul kafirun sai sura ta gaba suratul nasr suratul nasr sura ce madaniya wato an saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya koma madina kuma ayoyinta guda uku ne abin da take karantarwa shine fatahu makka bayani akan fatahu makka wato yaƙi da aka yi a makka aka buɗe garin makka wanda wannan din ya ɗaukaka musulunci ko musulunci ya ɗaiɗaita har ya mamaye jaziratul arab wato tsibirin larabawa da sababin wannan yakin kuma har aka tumbuke dai addinin bautan gumaka a garin makka tutar musulunci ta daga tana ta ainihin wato filfilawa da sababin wannan yaki da aka yi na wato fatahu makka hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga ubaidillahi bin abdullah ya tambayi abdullahi bin abbas ya ce masa a ta'lamu akhira suratin min alqur'ani nazalat ka san sura ta ƙarshe da ta sauka alqur'ani yace qultu na'am nace na sani idza jaa nasrullahi wal fath yace wannan sura ita ce ta ƙarshe da ta sauka Alƙur'ani. sai yace sadaqta kai gaskiya kuma hadisin imam muslim ya rawaito shi to zaka da za a tambaye ka wace sura ce ta sauko ƙarshe gaba ɗaya a ƙur'ani, sura dungurungun ɗinta to kace suratul nasr idza jaa nasrullahi amma dai ba ita ce kuma aya ta ƙarshe da ta sauka ba bayan ta sauka din kuma akwai ayoyin da suka sauka akwai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce aya ta karshe wanda ta sauka wanda bai wuce kwana tara ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ka wato bayan ainihin ta sauka amma wannan suran wasu ya zo hadisin da bai inganta ba cewa ta sauka ne a ausatu ayyami tashriki wato tsakiyan kwanakin wato sallan layya shine ranan sha biyu ga wata kenan na sallar layya ta sauka to kaga manzo Allah ta sauka kuma ya rasu a Rabiul Awwal kaga an samu ga Zulhijja anwaran safar wajen wata uku kenan tsakanin saukan wannan sura da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waccar ayan kuma kwana bakwai kawai abin nan kwana tara kawai to da aka waccar ayan ita ce karshe amma dai sura a dunkule ta sauko gaba ɗayanta ta wannan ita ce sura ta karshe da ta sauka shi yasa kaga sura aka ce madaniya ce ma'ana saukar da ita a garin ko kuma manzala ta sama lokaci ya koma garin Madina wannan sura kuma alama ce ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kusan barin duniya kamar yadda al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta zama alama na cewa manzon Allah ta sama ya kusa bar duniya to haka wannan sura ma shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tambayi Abdullahi bin Abbas yace wace sura ce take nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusan barin duniya kamar yadda ya tabbata hadisin Imam Ahmad da yadda ai ita ce wannan suran idza jaa nasrullahi wannan kuma abin da ya faru saboda sayyidina Umar majalisin sa manya manyan mutane mahaddata alqur'ani ne lokacin yana amirul mu'minina dattawa mahaddata alqur'ani to amma kuma akan samu yara a ciki idan sun zama masu haddan alqur'ani to daga ciki akwai Abdullahi bin Abbas to ana zaune kullum sai wani dattijo cikin sahabbai sai ce amirul mu'minina wannan yaron muna da ƴaƴa sa'o'i irinsa ya je can cikin su mai ya dinga zama ya dinga zama a cikin mu alhalin an ƴaƴan mu ne sai man sai sai na Umar sai ya shiru bai ce komai ba sai da aka sake dawa majalisi da aka sake zama sai sai na Umar ya ce ni kam wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbi bihamdi rabbika nauka innahu kana tawwaban yika me take karantarwa ne shikenan duk gaba su su dattawan kowa sai dinga fassara ta a yadda take kawai idan taimakon Allah ya zo kaga mutane suna shiga addinin musulunci kai ta istighfari da tasbih kowa in ya zo sai ya faɗi haka kowa zan aka gama Abdullahi bin Abbas yana shiru shikenan sai ya tambayi Abdullahi bin Abbas sai sai Abdullahi kai kuma me zaka ce yace ni ka abinda zan ce wannan suran tana karantar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusan barin duniya don an ce in an yi fatawa maka mutane za su shigo musulunci da yawa ya ta tasbihi yana istighfari kaga ya gama da'awa kenan yace to tana nuna ajalin manzo Allah ta sama ya kusa yace to ni ma abin da na fahimta a suran kenan sai ina Umar yayi haka don ya nuna musu matsayin Abdullahi bin Abbas kuma an san matsayinsa a cikin sahabbai habrul umma ne wa tarjumanul Qur'an wato babban malami a cikin al'umma manzo Allah ta sama kuma wanda Allah ya sanar da shi tafsiri don manzo Allah ne masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu wa alaihim Allah ka sanar da shi addini kuma ka koya masa fassara alqur'ani to tunda har yana haddace alqur'ani kuma ya iya fassara alqur'ani har ya fi ma masu shekarun to kaga ya cancanta ya zauna ya zauna a cikin su don hausa sun ta yaro da gari abokin tafiyan manya mene garin kam da za ga hausa ma wani lokaci tana bukatan shirki ko in ba haka ba sai a kasa gane mai ake idan mutum zai tafiya ba zai guzuri ba to da guzurin gari ake yi saboda haka kaga idan za ka yi tafiya kana da guzurin ka cikakke manya kuma ba su da shi kaga sai su makale maka sai ka zama abokin tafiyansu saboda in ka zo ci ka san musu kama abin da hausa suke nufi da karin magana nan idan kana da kuɗi kai abokin abokin manya ne ko da a ce baka kai shekarunsu ba da haka in kana da kuɗi manya ma su zama abokanen ka saboda me za su samu fa'ida shine ma'anar yaro da gari abokin tafiyan manya to haka nan idan kana da ilimi ilimi yana ƙara mutum shekaru shekarunka bai kai ba za a baka shekaru da yawa to sai kai ma ka zama babban mutum saboda me saboda ilimin da kake dauke da shi saboda haka Abdullahi bin Abbas saboda ilimin da yake da shi sai zama sa'an manya sa'an wanda suke sa'annin babansa sai zama yana abokantaka da iyayen sa'o'insa a wuri dole za a neme shi a wuri da tattaunawa da sauransu to ilimi yana gadar da wannan ya sa ka zama dottijo ka zama babban mutum ka zama sa'an wato ainihin manya sai sa abin nan imam yake cewa abin nan inna saghira lahu ilmun ma al'kubara inna innal kabira bila ilmi ma as yaron yana da ilimi abokin manya ne babba in bai da ilimi abokin yaro ne fa inna kabira al qaumi la ilma indahu saghirun idza taffa ilayhi babban mutum idan bai da ilimi yana zama yaro in aka tara masa jama'a aka ce to zo ka karantar da su kaga sai rasa me zai ce musu yaro karami kuma sai zo ya karantar da su akwai sa'an iyayensa ake to Abdullahi bin Abbas ya fahimci wato ainihin wannan sura din kyakkyawan fahimta cewa alama ce ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusa ya bar duniya to kaga daga nan sai zama ba za su sake cewa ya tafi wajen yara ƴan uwansa ba su in babansa ne ba sun san cewa yana da fa'ida ya zauna a wannan wuri to ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ya ce iza jaa nasrullah بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Ubangiji ta ce, "Iza a Nasrullahi idan taimakon Allah ya zo maka ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam a kan abokanin gabanka, wal fatahu da buɗe garin Makka ka je ka yaƙi a garin Makka garin Makka ya zama garin musulmi wa ra'aitan nasa kuma kaga mutane ya yadkhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a fasabbi bihamdi rabbika ka tsarkake ka tsarkake Allah tare da hadawa da yabonsa kace subhanallahi wa bihamdihi wastaghfirhu ka nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala kace astaghfirullah innahu kana tawwaba ubangiji ta'ala mai karban tuba ne to Allah ta'ala ya ce idan taimakon Allah ya zo da fatahu makka manzala ta sama zai ga mutane suna shiga addini jama'a jama'a wato fatahu makka wato babban taimako ne a cikin addinin musulunci kuma ubangiji ta'ala ba da wannan labarin kafin lokacin mun sani wannan suran ta sauka a madina ne to amma tun a lokacin sulhul hudaybiya tun a sulhul hudaybiya ubangiji ta'ala ya ba da labarin manzala ta sama zai bude garin makka garin makka za ta zama garin musulmi don a lokacin da suka hana su su shiga su yi umra aka kada aka rawa abun ya gagara har aka rubuta takarda ta sulhu akan cewa baɗi za su zo su yi umran kuma shekara goma babu yaƙi a tsakanin su da aka juya za a tafi duk da sahabbai hankalin su ya tashi me yasa za a koma ba umran ba ai kafiran nan sun fi karfin mu kenan lokacin hijira tana shekara shida sai ina Umar ya faɗi abubuwa da yawa cewa yana ganin a je a gwabza yaƙin nan ko da za a mutu ne tun da aljanna za a tafi manzala ta sunama dai ta kwantar masa da hankali to bayan an gama wannan aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina suna kan hanyar su mun buɗa maka mun yi maka fatahu wato buɗe garin maka buɗi wanda yake mabayyani kaga wannan labari ne na gaibu aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna lalle shi annabi ne kuma bayan shekara biyu zai buɗe wannan garin da yaki garin ya zama nasa to shine Allah ta'ala ana yace idan aka buɗe garin Makka wato aka buɗe ta da yaki shikenan sai kaga wato mutane suna shiga addinin musulunci afwajan wato shiga da yawa wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi suna shiga cikin addinin musulunci shiga da yawa wato jama'a jama'a zan ba da wata fa'ida ne anan ta lugar larabci wato yadkhuluna fi dinillahi idan ka ji dakhala ta yi ta'addada fi to abun mahsus abu ne wanda ana abun da kai abun ba mahsus bane ma'anawi ne in kuma ta yi ta'adda kai tsaye to abu masu ne ana iya ganin sa zaka ce da kaltul baita da kaltul ghurfata na shiga daki da kaltul fasla na shiga aji, da kaltu makkata na shiga makka ba za ka sa fi ba saboda abu ne wanda zaka iya me zaka iya ganin sa sai sa kai Allah ta ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri kaga ba sai fi jahannama ba za su shiga wutar jahannama saboda abu ne wanda za a iya gani amma idan abu ma'anawi ne ba ka iya ganin sa to in ka kawo da khala ka safi da idan na fi dinillahi cikin addini Allah saboda ba iya me ganin sa udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin musulunci gaba daya abu ne ba iya ganin sa zaka iya cewa dakhaltu fil imtihani na shiga jarrabawa to da jarrabawa abu ne abu ne wanda za a za a ainihin nuna maka ba to da kan abu ne kirikiri da zaka ganshi to kai sai ka ce dakhaltuhu na shige shi amma abin da baka ganin sai ka ce dakhaltu fihi na shiga cikinsa saboda baka baka ganin sa to shi yasa ana aka ce yadkhuluna fi dinillahi suna shiga cikin addinin Allah afwajan wato jama'a jama'a wato za su shigo addinin Allah ba tare da yaki ba ba tare da rikici ba da kuma ana ta yakin sun ki su shiga amma daga ran da aka yi fatahu makka sai suka dinga bulbulowa suna ta shiga laraba suna ta shiga addini daga garuruwa daban-daban suna masu mika wuya ba tare da an je an yi wa'azi ba ba tare da an je wato an yi yaƙi ba me yasa su a fahimtar su tun da dai manzo Allah sallama ya ci nasara akan Quraysha wannan to tabbazai addinin sa na gaskiya ne da ba akan gaskiya yake ba da ba zai nasara akan Qurayshawa Ke yasa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Amr bin Salama yace kanatil arabu abunna talawwamu bi islamihim al-fataha wato su larabawa suna ta jinkiri dangane da musuluntansu suna jiran wai ai fatahu makka abin da suke cewa shine utrukuhu wa qaumahu fa innahu in yazhar alaihim fa huwa nabiyyun sadiq wato ku kyale shi da mutanensa idan ya ci galba a kansu to shi annabi ne na gaskiya in kuma su suka ci galba a kansa to ba annabin gaskiya bane a kyale shi da qurayshawa yan uwansa mutanen makka a gawa zai kada wani to shikenan kuma fa sai aka yi fatahu makka din yace falamma kanat waqatu alil fatahi badara kullu qaumin bi islamihim yayin da aka yi fatahu makka manzala ta sama yaje ci garin makka da yaki kowa sai dinga gaggawa yana shiga addinin musulunci yace maza maza baba na ya tafi yaje ya shiga addinin musulunci ya riga mutanensa da aka je ya shiga addinin musulunci manzala ta sama ya bashi sallah yace kai sallah ta kaza da kaza azahar la'asar magariba wato isha yace kuma idan kun zo mutum ya kira muku sallah falle ummakum aktsarukum qur'anan wanda ya fi ku yawan haddan alqur'ani ya muku sallah shikenan yace da suka zo suka duba sai suka ga ba wanda ya fi yawan haddan alqur'ani sai ni in ji amru bin salama yace a lokacin ina dan shekara bakwai ni na fi kowa yace saboda ni lokacin idan musulmi suka zo wucewa ana cewa wannan wasu waye ne suwa yace a ah, ai wannan yana riya shi annabi ne to sai dinga daukan kira'a ina karban karatu wurin su lokacin basu musulunta ba kuma ana bashi saboda haka da suka musulunta suka zo suka duba sai suka ga kabgarin bawan da ya kai shi kira'a kuma dan shekara bakwai ne sai suka ce bismillah manzo Allah ya ce wanda ya fi kira'a sai zama shine yake musulmanci ya wuce gaba to amma matsalan da aka samu bai da cikakkiyar sutura dan falle zane ta dan karami kwa daya ga maza a gaba ga abin nan ga mata a baya idan yayi ruku'u sai duwawun sai dinga bayyana sai in ya mike ne ba za a ga duwawun sa ba to ana sallah haka wata ran wata mata dai abun ya ishe ta tace jama'a don Allah ku rufe mana zuwa wani limamin kun nan <laughs> abun ya isa haka to shine ba aka tashi aka yi miki aka ce to ai karo karo aka yi karo karo aka je aka dinka masa doguwar riga wanda za ta rufe masa zuwa wuta yace ba ta fari ciki ba na zama musulmi ba kamar da aka dinka min wannan riga sai ya zama cikakken liman kenan wanda ba da matsala to kaga musulunci a haka ya dinga aka dinga shiga jama'a babu abun mamaki ne a lokacin domin an zo fatau maka nan fa da mutum dubu goma ne aka zo za a buɗe garin maka a yaƙi kuma bayan a cikin garin maka lokacin da aka buɗe garin maka aka ce garin maka da yaƙi mutum dubu biyu sai suka shiga musulunci da su ne aka je yaƙin hunayi to a shekara ta takwas aka yaƙin maka amma a shekara ta goma manzala ta sama ya zo ya aikin haji shekara nawa kenan shekara biyu tsakani to amma ya zo aikin haji da mutum dubu ɗari da ashirin ka duba dubu goma sha biyu dubu goma kai ta zama dubu ɗari da ashirin a cikin shekara biyu kawai ka kaddara wani da aka bari a gida kila basu yaƙi ba su kai dubu goma akalla dai an samu ƙarin mutum nawa dubu ɗari shekara nawa da ake kira a addini shekara ashirin da ɗaya ana da'awar shekara ashirin da ɗaya bai wuce mutum dubu ashirin ba amma da aka yi fatawa maka aka samu ƙarin mutum dubu ɗari haka aka zo aikin hadi da su to kaga wannan shine idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaga jama'a jama'a kazo ana shiga sai Allah ta'ala ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ka dinga tasbihi kana ainihin hadawa da hamdala ce subhanallahi wa bihamdihi ka nemi gafaran ubangijinka astaghfirullah innahu kana tawwaba tabbas Allah ta'ala ne karban gafara ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuktiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli da sujjadan sa da ruku'un sai yana yawan fadan wannan subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji rabbana mahalicin wa bihamdika da yabonka allahumma ghafirli ya allah ka gafarta ni kaga fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban ya fito sannan haka nan wato sai tace ta'awwalul qur'an wato yana fassara wannan sura yana fassara alqur'ani ma'ana yana fassara karshen suratul nasr daidai yanda ayan ta umurce shi haka tasbihin yake zuwa wannan imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin sahihu abun nan sahihu muslim nan ma daga aisha radiyallahu anha Allah yarda da ita take cewa yuqtiru fi akhir amrihi min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi manzala ta sallama yana yawaita faɗa a ƙarshen rayuwarsa yana cewa subhanallahi tsarki ya tabbatar ma ubangiji wa bihamdihi da yabonsa astaghfirullah ina neman gafaran Allah wa atubu ilayhi ina kuma komawa zuwa gare shi ina tuba zuwa gare shi ta kalmomi sun yi daidai da fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Aisha sai take tambayansa ya kake haka sai ce ubangiji ta'ala ya nuna mini wata alama ne yace akwai wata alama a cikin al'ummata idan na ganta sai ya umurce ni da nayi tasbihi da tahmidi da istighfari shi mai karban tuba ne yace kuma naga wannan alama shine idan aka yi makka kaga ana shiga cikin addinin musulunci jama'a jama'a yace to alaman ta bayyana mini shine sai ya karanta idza ja'a nasrullahi zuwa karshe yace shi yasa yake wannan tasbihin imam muslim ya ruwaito wannan hadisin shi ma ingantaccen hadisi ne to wannan shine abin da ya faru bayan fatahu makka fatahu makka an yi a shekara ta takwas wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, don an yi fama da kafirin makka shekara goma sha uku a garin makka sun ki su sake sai cutar da musulmi har manzon Allah ya kaura nan ma dai aka yi ta bugawa shekara ta shida da aka zo za a yi umra suka ce bai zai yiwu ba sai a shekara ta bakwai aka ba su dama suka zo suka yi umra su musulmi duk dai kafirai sun ki su sake to shi shikenan a shekara ta takwas da suka warware alkawarin da aka yi wanda shine sababin yaƙi, da an yi alkawari babu yaƙi kuma aka ce duk kabilan da ta zo ta haɗe da musulmi to qurayshawa ba za su taɓa ta ba kabilan da ta haɗe da qurayshawa musulmi ba su taɓa ta ba to banu kuza'a sai suka haɗe da musulmi sai kuma qurayshawa suka taɓa su wato suka cutar da su yanzu sun warware alkawari shekara goma ta rushe saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shirya kawai yace aje a yaƙe su kuma wannan yakin an yi shi a goma ga watan Ramadan hijira tana shekara takwas adadin musulmi mutum dubu goma sabai dubu goma ne suka yi ta tafiya a hanya a yi zango a nan a yi zango a nan har aka je aka shiga garin makka da aka je shiga garin makka duk kafirin da aka samu sai a ɗauke shi su kali bin walid duk kafirin da suka samu su buge shi su buge shi har aka buge mutum goma sha biyu kafin a karita wato ainihin garin makka to daga nan mushrikai sai suka karya kuma abu sufyan a lokacin shi ne sarkin makka ya ja ya ta kuma manzo ta sallama ayi hakuri da Allah kaza kaza kaza manzo ta sallama bai saurare shi ba mun sani cewa a fatahu a lokacin da aka yakin Uhudu ai shine ya wahalar da musulmi shine yasa aka kashe musulmi mutum 70 suka yi shahada aka kakkaye wasu suka ji rauni da yawa to kaga a lokacin da ya tabbatar an fi karfin su manzo ya zo da mutum dubu goma ba ta zuwa yaki da mutum dubu goma ba kafin fatahu makka sai zo kuma ya tare shi akan hanya ko yana rarrashin sa ya kamata a sulhunta ya kamata a fahimci juna manzala ta sama ya kiya saurare shi sai da dangana da cikin garin makka ai Allah ya masa alƙawari zai bashi garin ya za ya koma kuma ba zai koma ba saboda haka daga nan dai da aka shiga wannan garin su ainihin mushrikai suka samu rushewa don tsorita ma suka yi kwata-kwata da musulmi suka tabbatar da ba za su yaƙi da su ba dama manya-manyan sun duk an kashe su a yakin badar an kai su lahira shikenan da aka zo akwai wani mutumi wanda yake ta kera makami sunansa abun nan eh, Hamad bin Qais shi makamai aikin sa wai makamai kawai ke kirawa a Makka domin a kashe wato ainihin wato a kakkashe sahabbai a ga bayan musulunci lokacin da aka shigo ainihin Makkan ya ga musulmi sun shigo da karfin su ana ta gudu shi ma sai ya je ya gudu ya tafi dakin mata sai ba yake ga matarsa ta zo ta kulle ɗakin ta kulle dakin nan ki zo ki kulle mini daki ta ce ah duk maganganun da kake nan ka ce a zo a kulle daki duk Allah ki kulle mini daki ya shiga hukunsa shike na aka rufe shi a cikin daki to haka manzala Allah sallama kafiran nan suka dare ya ya shiga garin Makka suka buya ko manzo Allah ya bada ainihin wato umurni cewa man kala dara abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al-masjid fa huwa amin wa man da sayfahu fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan sarkin Makka Abu Sufyan kar ku taba shi wannan kuma domin a karrama Abu Sufyan don ya musulunta sai karbi musulunci kawai a wannan ranar sai ta to wanda ya shiga gidansa shikenan kar a taba shi ya tsira wanda ya shiga masallacin kaba shi ma kar a taba shi don ya shiga wuri mai daraja sai dai wasu mutane da manzon Allah ya lissafa wanda suka cutar da musulunci sosai yace su kan wayannan ko sun makalkale da rigan kaba a kashe su kawai a kai su lahira kar a saurara musu wayannan su an kashe su sannan yace duk wanda ya mai da takobinsa a cikin kube wato a cikin gidansa to shi wannan a dale shi shi ma kar a taba shi manzo Allah sallama ya shiga ɗakin Kaba ya je ya tsarkake ɗakin Kaba daga ainihin gumaka wato da akwai lokacin da ya shiga ainihin Kaba ɗin akwai gumaka guda ɗari uku da sittin wanda aka rataye a ɗakin Kaba da suna daraja ɗakin kaba to duk gumakan da suke bauta sai suka zo suka rataye a jikin ɗakin kaba to manzala ta ya shiga dai ga muhajirun da ansar gabansa da bayansa da gefensa ko ina sahabbai ne wanda suka yi hijira da waɗanda suke wato dama a Madina mutum dubu goma haka aka je aka shiga wato ainihin masallaci da aka shiga masallacin Kaaba manzala ta suna kai tsaye ba inda ya tsaya sai Hajarul Aswad ina zuwa wannan Hajarul Aswad din yaje sumbance shi mun sani dutse ne mai albarka shine wani dutsen da yake kan kusurwan da take kusa da kofar Kaaba yaje sumbance wannan dutse manzala yana daga cikin duwatsun aljanna yaje sumbance wannan dutsen ya je ya kewaye ɗakin kaba kamar yadda ake kewaya shi sau bakwai a hannunsa akwai ainihin baka ga ɗakin kaba a gefensa akwai gumaka ɗari uku da nawa da sittin haka manzala ta kuma ya dinga soke wa'in yana dinga sukan wa'in yana zungurin wa'innan gumakan yana rusa su yana zungurin su yana rusa su yana cewa wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa gaskiya ta zo barna ta kauce barna dama abun kawarwa ne yana rusa wannan gumakan yana ainihin faɗan wannan sannan yana karanta wata ayat take cewa qul jaa al-haqqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id wato gaskiya ta zo kuma ba wanda zai sake wata barna ba wanda ainihin kuma zai sake wato ainihin mai da ita saboda haka ya dinga karanta wannan ayoyi yana rusa ɗakin yana rusa ainihin gumakan da suke ɗakin kaba sai gashi suna ta rusuwa suna ta a gaban ɗakin kaba tunda aka kwantar da su gaba ɗayan wannan abin dubawa a nan shine manzo Allah sallallahu alaihi shekaran sa goma sha uku a Makka bai rusa gumakan nan ba shekaran sa takwas a Madina bai rusa gumakan nan ba shekara nawa kenan 21 har sai bayan shekara 21 saura ma shekara biyu ya rasu sannan ya rusa ɗakin kawa a sai jihadi in za a yi shi ana buƙatar hikima da bi a hankali hankali me yasa daɗin bai ji ba ƙarfin musulmi bai kai su haka ba a lokacin da sun yunkura suka ce za su yi kila a gama da su gaba ɗaya ba za a ci wannan nasarar ma da shi yasa ita nasara tana buƙatan a hankali a hankali fa inna nasara ma asabr in kai hakuri yau da gobe yau da gobe to zaka samu nasara amma idan baka yi hakuri ba fa to ba wani nasara da zaka samu kace zaka yi gaggawa shi yasa a zo a hadisi al-ajalatu min ash shaitan? gaggawa daga shaitan ne ba za ta kai labari ba gaggawa ba ta kunu in ji Hausawa sai kunun ya baci to kai a hankali kai a hankali sai sa duk wanda al'amuransa akwai nitsuwa akwai bi a hankali a cikin al'amuransa to za zaka samu bai da damuwa bai da tashin hankali shi yasa ashaddu abdul qais lokacin da ya tsebo jama'a sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wabdu abdul qais to da suka zo shine babba shi ya kamata ya fara magana sai wasu yan rigima suka fara magana wannan sai ta ah, ku bari babban ku yi magana shi kuma yana nitse sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana kana da ɗabi'u guda biyu Allah yana son wannan ɗabi'u shine haƙuri da bin abu a sannu a sannu to rayuwar ɗan adam tana yin kyau in yana da haƙuri yana bin abu a sannu a sannu amma in kace kuya kuya gaggawa za ka yi to za ka yi al'amuran ka za su tarwaɗe ko kuma ka kasa ɗan lokaci ɗan kaɗan sai ka ga kai ni ban yi nasara ba bari in daina wannan shi ya hana ci gaban rayuwa da yawa kuma wannan sawa'un kuɗi kake nema ko ilimi kake nema duniya kake nema ko lahira ko shugabanci duka yana buƙatar bi a sannu a sannu ko kuɗi kake nema ka bi a hankali ka bi a hankali ka daure kana yau da gobe wata sai Allah ya maka buɗi idan shugabanci kake nema nan ba ka bi a hankalin Allah ya kaddara maka za ka samu yau da gobe tun kana taka wannan matsayin har ka kai wannan har ka kai babban amma daga karami kace za ka yi tsalle ka tafi babba ba za ka kai labari ba haka nan yin ilimi kake nema a hankali a hankali daga wannan matakin ka kai wannan har sai kaga ka kai matsayin da ba za ka kai ba ba kai tamanin za ka kai ba haka idan da awa kake kana wa'azi a hankali tun mutum goma mutum biyar a hankali kana yi kana tafiya a hankali da nitsuwa baka daga hankalinka ba watanan sai kaga jama'an da baka tsammani amma in kai gaggawa ko ka daina abun kwata-kwata ko ka dinga gaya mutane abun da suke so ba abun da ya kamata ba a ƙarshe ko jama'a sun taru daga baya kuma su zo su watsa su barka so da ba abun da ya kamata ka faɗa musu kake faɗa musu ba me suke so shine kake gaya musu to kaga bi a sannu a sannu shine wato shine addini haka ne idan kana neman lahira nan ma in kace za ka yi gaggawa to babu inda za ka je nan ma shi yasa manzo sa sallallahu da ya ga wata igiya a masallaci waye wannan ai ta wance ne in tana kiyamul layli in ta gaji sai ta rike igiyan don ta huta manzo ce aje a yanke igiya. Allah bai zai kosa da bakula Allah bai zai kosa da bakula da bai zai daina bakula da ba sai kun kosa kuma duk wanda ya kama wannan hanya to bai zai kai labari ba shine yace inna hadha dina yusrun wa lan yushadda ahadun ala dini illa wato inna hadha ad-din matin wa lan yushadda ala dini illa ghalabahu wannan addini yana da karfi ba mai tsananta wannan addinin fati addinin yari da shi ka ce kuya kuya zaka kai ka dauko abubuwa da fadi da wahala da da tsanani to ba inda za kai, sai daga baya ka nemi mutum ka resa shi ya bar addini don ya ɗebi abun da ya fi ƙarfinsa bi zai iya ba ko yana cikin addinin ya zama yayi sako-sako daga addinin daga baya kuma saboda abun ya fi karfin sa to komai a hankali ake bi komai a hankali saboda haka ba a gaggawa tun kana yi da kaɗan kaɗan yana zama jini da tsoka wata ran har kai mai yawa sai ka abun ya zai maka mai sauki ibadar ma sai ta zai maka ba ta da wahala ta zai maka kamar ɗabi'arka to haka manzo Allah ta sallama Allah ya tarbiyantar da shi akan wannan yayi hakuri shekaru kuma ba wai bai sun bashi bane a lokacin ma ya rasulullahi to me yasa ba za mu kai musu hari ba me yasa ba za mu rama ba me yasa ba sai Allah ta'ala ce fasfa anhum wa qul salam ka kauda kai kace a zauna lafiya wa sawfa wa sawfa ya'lamun da sanu da su sani to kuma sun sani daga baya a badar da sauran yakin ahzab da kuma ainihin fatahu makka sai garin ya zama garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hakuri bane hakurin shekara ɗaya ne ko biyu hakurin shekara ashirin da ɗaya kai me yasa ba za ka yi hakuri shekara biyar ko goma ba in ka sa abu na alkhairi kana son ka ci nasara a kansa saboda da haka bi a sannu a sannu wannan shine ka'ida ta addinin musulunci kuma Allah ta'ala yana jarraba bayinsa ya ga cewa da su iya ko ba za su iya ba sai ki baka nasaran da wuri ya ga da gaske kake ko ba da gaske ba amma nasaran tana zuwa tana zuwa a hankali kai ta samu matsaloli daban-daban amma don a bambance wanda zai yi da gaske da kuma wanda ba gaskiya yake yi ba to manzon Allah ta sama da gaske yake yi Allah ya dinga taimakon sa a hankali a hankali har sai da kai wannan matsayi to haka kuma in kuna son ku ɗaukaka addinin ku to ku bi a hankali idan abu ya zama matsala ne ku saurara ku gyara na cikin gidan tukunna in an gyaru sai a fita waje in can akwai matsala to ina ne babu matsala a tafi can din a je a tallafa wa addini wani inda yake da matsala ma wata za a zo a gyara shi amma an ce an yi gaggawa sai a yi bawan bawan sai zama an yi biyu babu can din bai gyaru ba na nan din ma kuma bai gyaru ba saboda haka mu ɗauki karantarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shauku islami taymiya yake duk mutanen da musulman da ba su da karfi kafirai sun fi karfin su to su dauka kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake makka ne babu yaki kamar lokacin da manzon Allah yake yake makka me yana manzon Allah makka kafirai sun fi karfin sa to kuma kafirin ku sun fi karfin ku to ku zauna lafiya sai a dawo rayuwar makka idan kuma kuka fi ƙarfinsu to sai a koma rayuwar madina in sun tsangwame ku sai inda ƙarfinku ya ƙare saboda haka nan za a iya yin yaƙi saboda za a iya kai labari addinin Allah zai ci gaba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga ɗakin Kaaba ya je ainihin ɗakin Kaaba ya rusa gumakan nan da shi da sabon sa kwantar da su gaba daya yanzu kuma babu wanda ya isa ne ya ce masa wani abu ai mun karanta ba da sallah kawai bai isa zo ya ɗakin Kaaba ba za a zo a shaƙe shi za a sa masa sumbin kaji za a zo a mare shi za a walaƙanta shi sallah kawai to amma sai gashi yanzu ya zo ya rusa gumakan guda 360 ba kaburin da yake masa komai dai ita ba ai kowa ta kansa yake a lokacin to kaga hakuri shine yake sa ayi nasara la astashilanna sa'aba aw udrikal muna wa man qadat al'amalu illa sabiri duk abu mai wahala sai na mai da shi mai sauki har sai na cimma burina ai an buri baya tabbata sai ga wanda yake da hakuri in kai hakuri nan ne da ka samu to da manzala ta sallama ya shiga wannan garin abin da ya shiga ga wato dakin kaba ko kuma ainihin kaba din kenan masallacin Ka'aba shikenan sai aka bude masa ɗakin kaba sai ya shiga ciki ya shiga cikin ɗakin kaba, ka duba da wa zai bashi dama sallah ɗakin kaba ma ina ya samu dama amma yanzu an zo an bude kofar ɗakin kaba manzala ta kuma ya shiga har cikin Ka'aba ya je nafila raka'a biyu yayi nafila raka'a biyu ba kafirin da ya ya ce masa wani abu sannan ya fito daga ainihin ɗakin kaban sannan ya hau minbari kuma ya kama kutuba ina la ilaha illallah wa da la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يفدي كلمة شهادة إتي الله يا قد كنت القوارين يا تيمك وباوان سشيني من دون الله صلى الله عليه وسلم سننكما يا روس تارون جماعة شي كدي شيني مي سولي هاي نوين نان كافرين قريشاوا أموسو أبون دباسا كماني amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala idan kuka lura al'amuran sai yana bin su hankali ai kafiran nan sanda aka karya musu logo a yakin badar aka karya musu logon aka kakkashe manyan gaba ɗayan sai yan kaɗan wa'inda ba za a resa ba irin su Abu Sufyan da ya gudu da su Abu Lahab wa'inda ba su je ba sannan wasu kuma ubangiji ta hala irin su Al-Walid bin Mughira Allah ta hala ya aiko musu wasu cututtuka irin wanda ba taba ganin irin su ba aka zo aka gama da su aka karya logon su gaba zama ba su da ƙarfi sannan daga baya kuma wasu suka musulunta a cikin su masu dan dabara dabara da ƙarfin irin su Khalid bin Walid aka musulunta lokacin sulhul Hudaybiya cikin aka dauke musu duk masu dabaran yakin su suka ƙare, masu karfi suka ƙare, sannan daga ba suka tabbatar da cewa ba za su ci galba ba yasa suka mika wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma makka ta zama garin musulmi yanzu kan ba garin ainihin kafurai ba ne shi yasa daga nan hijira ta yanke manzala ta sama ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya wa idza tunfirtum fanfiru babu wata hijira kuma bayan an bude garin makka da yaki ba za ka ce za ka kaura daga makka ka koma madina ba to ai makka ma ta zama garin musulmi sai dai idan an ce a zo a yi jihadi to wannan kuma da gudu ka tafi ko kuma da ka yi niyyar yin hijiran yanzu Allah zai baka lada amma ba a bukatan ka kaura daga makka ka koma garin madina domin makka ma ta zama garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma hijira kamar yadda muka sha bayani har yanzu nan in kana wani garin da ba za ka iya yin addinin ka ba to wajibi ne ka yi hijira ka koma garin musulmi don da yawa ƴan uwanmu wanda suke tafiya can kudun nan daga arewa suna zama wa kiristoci mutum da ya tafi lafiya lau musulmi sai kaga ya dawo da cross a wuyansa sai kaga ya zo faduwa zai ce maka jesus kuma alhali ne da bawan Allah ne musulmin kirki wataƙila ma ɗalibi na ilimi na sha faɗa akwai wani abokin karatun mu a Kano wallahi ya fi mu basira idan mun je mun karatu a zaure muka dawo shi yake gano mana kurakurin malami irin fassarorin da ba yi daidai ba zai iya tsara baiti da kansa za mu zo muna haddace waƙoƙi da shi muna yin ishiriniya da shi muna rera ta shikenan sai ya tafi can kudu din nan wajen abin nan jelle go wallahi da ya dawo kawai ɗan shekara bai wuce biyu ko uku ba sai muka ga ya dawo da cross a wuyansa in ya zo faɗuwa sai ce jizo abun mamaki to wannan wanda ma yake da ilimi kafin ya tafi fa kenan ya dan yi karatu kafin ya tafi ina ga masu tafiya cikin jahilci wanda suke zuwa can kudu sai ka ji mutum ya maka waya wai shi a garin da yake shi kaɗai ne fa musulmi yanzu ya zai yi kaza da kaza to wa kai ka garin kai ka ɗaya musulmi ma kai yanzu in ka mutu ya za yi da gawarka ni za yi da gawarka saboda haka mutu zai walakanta kansa da kansa garin da baka isa ka fito a fili ka yi ibada ba za ka zo a kewaye ka in ka ce za ka yi sallah kan mutanen garin za su kewaye ka sun ga sabon abu ila daga a ce kai mu bara mu yadda da wannan sabon addini ba za ka zama mana fitina su zo su cutar da kai ba za ka iya addinin ka inda ya kamata mutum ya zauna a wurin har ya daina sallah tun yana ganin kafurcin nan matsala ne har ya zama ba matsala ne a wurinsa ba sai ka ga ya daina yin sallah shikenan dama ba zuwa juma'a kuma kaga juma'a kuma wajibi to da haka sai zama gaba ɗaya ɗabi'unsa sun lalace suna nan a nan kudun nan garuruwa daban-daban musamman ƙananan garuruwan nan aka fi samun matsala inda babu musulmi kwata-kwata suna nan za su je su yi asaran addinin su mutum ko yana da addini ma in ya dawo arewa sai kaga gaba ɗaya bai san ma me yake yi ba to wajibi ne ga wanda yake garin da ba zai iya yin addinin sa ba ya dawo garin musulmi yan uwanmu na kudu su dawo arewa duk wanda yake zaune a garin da bai zai iya addini bai dawo arewa sai dai a babban gari kake inda zaka iya yin addinin ka akwai musulmi a wurin dole ka dawo inda zaka yi addinin ka ko a kudun ka nemi garuruwan da musulmi suke da yawa ka dawo ka yi addinin ka a wurin amma hijira har tana nan har duniya ta tashi ba ba kulle hijira ba an kulle daga makka zuwa madina ne amma daga garin kafirai zuwa garin musulmi wannan har abadan abada ba a toshe ta ba shi yasa babu abun da ya fi maka kamar ka tafi garin da musulmi suke wanda za su kara maka imani kai imam mali yace kai idan kana zaune garin da akwai yan bid'a ma wajibi ka kaura daga wannan garin ka koma garin da babu bid'a in ka zauna a wurin kai ma za ka zama dan bid'a yayi misali da garuruwan yan shi'a garuruwan da ake zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi akwai garin ka ga su zalla ne kai ma in ka zauna a wurin sai a loba ka ka zo kana zagin sahabbai sai kana aqidan ka sai ka zama ta shi'a imam mali ce bai halatta mutum ya zauna a garin da ake zagin sahabban manzo Allah ta sama ba ya kaure dawo garin ahlu sunna to kaga ko bidiyoyi ne ake a garin in kai ma zaka je ka logu cikin bidiyoyin to wajibi ne ka kaura ka dawo garin da akwai ahlu sunna inda zaka iya tabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ka tsira da aqidanka ka tsira da ainihin ibadanka ka samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to da haka kar mu sake da addinin mu sabai sun sha wahala amma duk da haka suna rike da addinin. su kaura nan su tafi can daga can ka koma can mu kuma a gare garuruwan da muke cin ma zamu mu yi addini amma kaga ba mu zamu da shi ba muna sake da shi me za mu gaya wa Allah subhanahu wataala Allah ya shirye mu Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya na farko yake cewa malam wani bawan Allah ne ya bani jari naira dubu ɗari akan in je in yi kasuwanci da shi kuma riban da na samu duka in kawo mu raba daidai wa ya halatta mu irin wannan kasuwanci ya halatta wannan shi ake idan akwai wata matsalan da ba ta da aya ba ta da hadisi kuma halal ne to wannan matsalan ta daga ciki ibnu hazam az-zahiri ya rubuta maratibul ijma yace shi zai kawo ijma bare ka ijma'in da sahabbai ba su yi ijma'i a kansa ba kasan galibin ijma'i yana da dalili daga qur'ani ko hadisi to amma kaidar ijma'i ko baka gano dalilin ba in ji an yi Ijima'i hujja ne to mudaraba yana daga cikin matsalolin da ba su da dalili alqur'ani ko hadisi amma sahabbai sun yi ijima'i akan sa kuma duk musulmi sun tafi a haka halal ne wato shine mutum ya baka kuɗi a je a yi kasuwanci a riba riba ya baka dubu ɗari ka je ka musu kasuwanci shi yake da kuɗi in ka je ka samu riban a zo a riba riban daidai wa daida gurgudo riban wannan ya halatta kuma ya kyautata maka ma don da ya kamata mai kuɗin ya fi mai sana'a in samu riba a kasa uku ya ɗauki kashi biyu ya baka kashi ɗaya amma in ya ɗauki kashi biyu kashi ɗaya ba kashi ɗaya ya halatta ko shi ya ɗauki kashi ɗaya baka kashi biyu gurgudo da kuka ittifaki halal ne ba ba haramun bane ya halatta addini musulunci kuma duk malamai sun ijma'i babu malamin da ya haramta irin wannan sharika din wannan shi ake cewa sharika sharikatul qirar ko kace al qirar ko kuma mudaraba na'am wannan mai tambaya yake cewa malam ya halatta yaushe ya kamata a fidda zakatul fitr kuma ya halatta a bada da kuɗi da safe ne ake fidda zakatul fitr ranar sallah kafin a tafi idi in ka bari sai bayan idi dole ka cire amma ta zama sadaka kawai ba za ka samu ladan zakatul fitri ba amma dole ka cire amma ya halatta a cire ta kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu in masara za ka bayar muna ba da shawaran kafin kwana ɗaya ko kwana biyu don ya samu ya je ya surfe ya nika ya iya yin tuwon a ranar sallah in shinkafa ne kuma ko da safe ka bashi zai wanke ya tsora a tukunya sannan yace za a iya yi da kuɗi ba za a iya ba sai dai in an nemi abinci an rasa ana fitarwa da abincin da mutane suke ci a garin galibi to da haka idan an nemi kuɗi aka abin nan amfanin gonan abincin aka rasa to ya halatta ainihin ka saya da kuɗi kai kiman wannan abincin ka bada kuɗi amma matukar akwai abincin to abincin ake bukata don hadisi ya nasanta abinci ne wannan take cewa ina tare da mai duba ne malam idan ya bani abinci ko ta bani abinci ya halatta karɓa in ci kuma ya halatta in na samu damuwa zan karɓi bashi a wurin manzala ta sama ya hana cin halawanul kahin wato shine ladan da ake bawa boka in ka tabbatar da mutum boka ne ana biyan sa to wannan kuɗin wanda aka biya shi na bokancin sa ne ba za ka ci abincin sa kuma ba za ka karbi aro ba wannan take cewa da gaske ne malam idan in har na tafi anguwa ban dawo da wuri ba miji na ya kulle kofa ya sake ni bai take yake ba kulle kofa ba ba ba ba saki bane saboda haka kulle kofa wato ladabtarwa ne da barazana kuma an taba wannan tambayan ina ji kwanakin ba saboda haka ba zama saki sai inda niyan saki aka yi shi na'am eh wannan ma yake ya aiko takarda ne yace malam musamman takardar nan zuwa gare ka ne saboda akwai matasa masu yawa masu zuwa wajenka murna suke yi sosai cewa ramadan zai kare za a koma gidan jiya don Allah malam ka ja hankalin su wannan hasashe ne ko ya hira da matasan ne ai to Allah ya tawaye kaga yanzu wannan shi Ramadana bata amfane shi ba kenan ko bata amfane shi ba kwata kwata in dai ka koma gidan jiya ba Ramadan to ba bata maka amfani ba don ramadan ana inta mutane ne daga wuta su zama yan aljanna shi kuma dan aljanna aikin yan aljanna yake haka manzo Allah yake fa kullum muyassarun lima khuliqa kowa yana aiki ne irin makomarsa dan aljanna yana aikin yan aljanna dan wuta yana aikin dan wuta kaga idan ka koma kana aikin yan wuta to alaman fa kai baka tiri ba ramadan ba baka shiga cikin wayanda aka inta don alamatu qabulil hasanati alhasanatu ba'da alamu an karbi aikin ka shine ba ramadan ka fi gaba da wato bautan Allah ka ci gaba da nisantar sakon Allah musamman ma nisantar sakon Allah an san cewa bayan Ramadan ba za ka iya ibada irin na Ramadan ba to amma nisantar sakon Allah ai bari ne zai wahalar da kai ne saboda haka sai ka bar dukkan abin da aka ce na sabon Allah wannan shine alaman Ramadan ta yi maka amfani kuma ibadan ka ta samu karbuwa amma duk wanda zai koma kamfa ya koma ruwa kuma Allah ta'ala zai tashe ka ne a bisa abin da ka mutu a kansa in ka mutu mutumin kirki Allah ya tashe ka mutumin kirki in ka mutu mutumin banza Allah ya tashe ka mutumin banza watakila kwanan ka zai kare bayan ramadana kuma ka ce zaka koma ruwa sai a tashe ka bayan ka koma ruwa din Allah ya tawage daga ƙarshe sai masu roƙon addu'o'i kamar barasa akwai wanda suke roƙon Allah ya ba su ilimi mai yawa su ma kamar yadda Allah ya ba malam sannan akwai wanda suke roƙon mijin aure akwai wanda suke roƙo Allah Allah ya yi tsananin rayuwa da ake ciki mata masu ciki Allah ya sa su lafiya to duk wanda suka aiko addu'o'i na Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya baka ilimin da ya fi nawa ba irin nawa ba ubangiji ta Allah ya sa mu cika da imani ya kara mana tsoron Allah Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin